ta'ala za mu tunatar da 'yan uwa musulmi game da al'amari na sallah a sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya kasance shi ne wato goron sallah da muke alkawari bi idnillahi ta'ala za mu gabatar ma al'ummar fayyan halitta domin su san game da daraja da ke cikin harkar sallah haka ma da muhimmancin da Allah maɗaukakin sarki ya ba sallah haka ma da muhimmancin da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ba sallah a cikin sunnoninsa ingantattu. Babu ko shakka ‘yan uwa musulmi, sallah a da ke da daraja take da albarka take da girma a wurin Allah maɗaukakin sarki. Duk cikin annabawan Allah ga baki ɗaya babu annabin da Allah maɗaukakin sarki bai farlanta mashi sallah ba. Wannan nusus alƙur'aniyya, ayoyin Alqur'ani da yawa sun tabbatar da wannan. hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawa sun tabbatar da wannan game da cewa Allah maɗaukakin sarki ya farlanta sallah akan dukkanin annabawa ga baki ɗayansu me yasa saboda daraja da girman da wannan ibadar take da a addinin musulunci misali a kisa annabi Yunus Allah cewa yake yi falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'athun inda banda annabi Yunus ya kasance daga cikin masu tasbihi ga Allah Abdullahi bin Abbas ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bayani kamar yadda al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ya kawo shi a cikin littafinsa wato tafsir nashi yake cewa aiqal min al-musallin inda banda annabi Yunus ya kasance daga cikin masu yin sallah lalabitha fi batnihi ai lalabitha fi batnil huti da ya tabbata ya zauna a cikin cikin kifi ila yaumi yub'athun har zuwa ranar da za a tayar da mutane a gaban Allah madaukakin sarki me yasa domin Allah madaukakin sarki ya tura shi a garin Nainawa da kirayi mutane zuwa ga addinin Allah da yake al'amarin da'awa kiran mutane ga addinin Allah al'amari ne mai wahala ƙwarin gaske al'amari ne mushtaqun mushtaddun ala nufus wanda ke da wahala akan zukata ba kowa ke iya ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya mishi gaban katar domin ko mutane ne kake cikin su kana zaune da kowa cikin aminci cikin zaman lafiya idan ka fara kiran wani aikata kaza mai kyau dai na kaza ƙarshe mai zai biyo kiyayya za ta biyo baya kamar abun da shafi harkar ba da magani ne tsakanin maras lafiya da kuma shan magani ba dan kana so kake sha ba da ɗacin shi da komai amma sai dai don tsiranka samun lafiya ga jikinka za ka sha so kamar haka ne al'amarin da'awa hatta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an cutar da shi an zage shi na fi sharafihi mata abna'uhu wa udhiya fillah wa udhiya ashabuhu an cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan me kiran mutane ga addinin Allah annabi Yunus ya kasance ya yi fushi kan wannan me yasa domin ya kiraye su sun kasa bin addinin Allah ba dan ya manta da wannan ba illa wannan kasawa ce ta ɗan adam domin shari'a tana hannun Allah maɗaukakin sarki duk karatun da za a yi wa'azin da za a yi bai sa mutum ya gyaru sai fa idan Allah ya kaddarto shi da shari'a a cikin rayuwa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi man ya yasha baka ishir da duk wanda ka so a cikin duniya hadhihi al-aya unzilat ala Muhammad sallallahu an saukar da ita ne ga manzon Allah Sida Allah da amincin Allah su tabbata a gare sai dai Allah shi ke shigar da wanda ya so akan tafarki na gaskiya ya Allah ka shigar da mu so bisa ga wannan ya kasance yana mai sallah yana mai ambaton Allah madaukakin sarki ƙarshe sai Allah ya fidda shi fa'an jahullahu, min tilkal musiba wal fitna Allah ya tsirtar da shi daga wannan fitinar ta zama a cikin cikin kifi domin ba wanda ya san da shi sai Allah madaukakin sarki haka ma ga kissa annabi Ibrahim a lokacin da ya dauki zuriyarsa ya kai su a umarnin da Allah madaukakin sarki ya masa mun san Allah ya jarabci annabi Ibrahim jarabawa mai yawa wanda yake nuni akan cewa dan adam shi idan yana a cikin duniya ya jira jarabawa a cikin rayuwar shi za a jarabce ka game da iyalinka za a jarabce ka game da mulkin da Allah ya baka Allah zai jarabce ka game da addininka ai baka cewa kayi imani ba tare da an jarabce ka ba ahasiban nasu an yaqulu an yaqulu amanna ah, an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Allah yake tambaya wai mutane za su ce sun yi imani da Allah kuma a ƙyale su ba tare da an fitine su ba baka isa ba har idan dai ka yi imani da Allah da cewa Allah shi ke da halitta komai shi ke da iko kan komai haka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne fantadhiril fitan wal masa'ib wal balaya fi hayatik fi dinika wa fi malika wa fi abna'ika wa fi zawjatika za a jarabce ka game da addininka a sa ka game da addinin ya maka wahala kana riƙe da shi kana dibin kai fa Allah ke so amma tare da haka fa Allah na jarabtar ka wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi azizil hamid babu dalilin da yasa aka samu ana cutar da waɗancan mutanen ashabul ukhdud me yasa sai dan sun yi imani da Allah ashe idan kai imani da Allah Allah yakan jarce ka da harka ta azu a ɗauke maka abun hawa iyalinka ba sa ji ɗanka wani cikin su ya fandare so ba ashir za ka yi ba ka tsine mishi da albarka me za ka yi ka kira Allah nan da ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina ubangijinku ya ce ku roke ni zan karba muku har idan ka roki Allah babu ko shakka tabbas sai Allah ya karba maka wannan shine ka'idar da Allah ya sa garan shi da cewa idan ka roke shi zai karɓa maka wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ya baku duk abin da kuka roke shi idan ka roki Allah wannan ka'ida ce Allah ya lazanta sai ya baka sai dai kai ya kasance saboda rauni na ɗan adam cikin rayuwa akwai hikimar da yasa baka ga wannan biyan bukatar ya faru gare ka ba amma zai yi Allah ya ɗauke maka wata cuta ce ga rayuwarka zai yi Allah ya sa maka wani alkhairi ne cikin rayuwa ashe roƙon da muke ma Allah wannan ba sa ba ce wannan ma ibada ce domin addu'a ibada ce kamar yadda hadisi ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa addu'a'u huwal ibada addu'a ibada ce ita wani hadisi annabi Muhammad yake cewa man ya yas'alillaha yaghdab alayhi duk wanda baya roƙon Allah fushi ma Allah yake da shi ya kasance kullum daga hannunka roƙi Allah maɗaukakin sarki yi amfani da ismullahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba sunan Allah mafi girma wanda idan an roƙi Allah da shi babu ko shakka sai Allah ya karba kamar yadda inganta daga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana wani mutum ne ya zo rike Allah madaukakin sarki da su kalmomi sai yake ce mashi laqad sa'alta Allah bismihi alladhi idha du'iya bihi ajaba tabbas ka roki Allah da sunan da idan an roki Allah karbawa yake yi inji annabi Muhammad sai yake cewa me Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannanu badi as-samawati wal ardi ya dhal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum sai ka duki dubu katocin ka idan kai wannan addu'ar kana da garanci daga annabi Muhammad bakin da baya maganar da san zuciya alladhi la yanthiqu hawa in huwa illa wahyun yuha wannan shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so wannan kenan sai yake cewa rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dhar'in inda baitikal muharram rabbana liqimus salata na kawo iyalina inda ka umurce ni wurin da yake wuri ne ba itace nan wurin ba mutane ga baki daya saboda umarnin Allah ne shi ko idan Allah ya umarni idan kana son gyara a rayuwa kawai kai bi umarnin Allah maɗaukakin sarki sai yake cewa rabbana liqimus salata ya ubangiji dan su tsaye da sallah na kawo su auren ne dan sai sallah haka ma idan ka bincika ga annabi cikin annaban Allah da yawa game da annabi Isma'il wadhkur fil kitabi Isma'il innahu kana صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا كأنبتا game da labari na Annabi Isma'il ɗaya daga cikin wato 'ya'yan Khalilur Rahman Annabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam yake cewa ya kasance mutum ne mai gaskiya sa'an annabin Allah li'anna Isma'il min an biya illahi subhanahu wa ta'ala annabi Isma'il yana daga cikin annabawan Allah sai yake cewa wa kana ya'muru ahlahu bis salati ya kasance yana umurta iyalin shi da me yin sallah wa kana inda rabbihi mardiya ya kasance a wurin ubangijin shi abin yadda ne yaddadde ne a wurin Allah ashe yin sallah zaka dinga yi yana sa Allah ya da kai a cikin rayuwarka Allah maɗaukakin sarki idan ya yarda da kai ka tsira domin idan ka samu yarda Allah ko da kowa bai yarda da kai a cikin duniya ba ka kare cikin rayuwarka yadda Allah kaɗai ake bukata bisa ga wannan shine abin da ya faru ga sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga da ya yarda da su ga baki daya bisa ga wannan fasaru min ahlil janna khalidina fiha la yakhrujuna minha abadal abadi sun kasance cikin in aljanna madawwama a cikinta ba sa fitowa a cikinta har abadin abadi Allah ka ba mu ikon koyi da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ma idan ka dawo game da kisoshin annabawa da yawa da Allah yake cewa wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa ka umurci iyalanka da yin sallah kai ma ka jure kai hakuri game da ita me yasa domin sallah na da wahala kwarin gaske tana cikin ibadun da ke da wahala ta farillar da nafilan gabaki daya me sirrin Allah ya ba su arziki me yasa li'annahum aqamus salah sun tsaye da sallah ashe kullu man arada an yuwassi Allahu lahu fi rizqihi wa an yus'alahu fi atharihi wa an yubarik lahu fi ahlihi wa fi malihi wa fi hayati kulliha falyuhafiz ala madha as-salah ya tsada sallah albarka ga iyalinka ga kasuwancinka ga iliminka rike sallah dan uwa musulmi idan ka rike babu ko shakka Allah zai taimake ka haka ma Allah yake cewa hafizu ala salawat was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli ku tsare su ku ba su haƙoƙinsu sallah ko ba ta samun kasancewa karɓaɓɓiya ingantacciya sai ta dace da koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi ne ɗan aikin allah zuwa gare mu huwa rasulullahi ila nasa amma duk mutane gabaki daya ashe me alkhairi me alfanu cikin rayuwar mu mu bi abinda annabi Muhammad yake so wallahi idan mun bi za mu tsida ya Allah ka tayar da mu cikin al'ummar annabi Muhammad a gobe kiyama so ƴan uwa musulmi wannan shine abin da ake bukata a cikin rayuwar mu shine abin da ake bukata mu nace musa wa aqimus salata wa atuz zakata wa qa'u ma'a dhaki'i ku tsai da sallah ku ba da zakka ku yi ruku'i tare da masu ruku ai fa sallu ma'al musallin ku yi sallah tare da masu yin sallah duk wannan shine mi sirrin samun tsira a nan duniya da kuma gobe kiyama akwai hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake bayani game da abin da ya shafi darajar wannan sallar idan mutum ya tsare ta yake cewa khamsu salawatin faradahunna allah ala al-ibad man jaa bihinna استخفافا بحقهن lam yudayyi minhunna shay'an kana lahu ahadun inda Allahi an yudkhilahu salloli guda biyar Allah ya farlinta su akan bayi duk wanda ya zo da su yana mai kiyaye haƙoƙinsu ya kiyaye su kama amara Allah subhanahu wa ta'ala kama yadda Allah umarni akan harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wannan so Allah ya mushi alƙawari zai shigar da shi aljanna wannan inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ne mun sani yukarrar layl nahara ana maimaita shi dare da yini haka ma wani hadisi da muka sani daga annabi Muhammad da yake cewa inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi yawm al-qiyamah madha salatu fa in salahat faqad faza wa anja wa in fasadat madha faqad khaba wa khasir farkon abin da the first thing that you should be accounted in the day of judgment shine mai sallah idan ta yi kyau ta gyaru su babu ku shakka mutum ya tsira ya rabauta Allah ka sa muna cikin waɗannan amma kuma idan ta ɓace fa mutum ya taɓe ya yi hasara Allah ya kare mu da wannan a cikin rayuwa so yan uwa musulmi babu ku shakka an ba sallah muhimmanci mai girma amma mu sani yan uwa musulmi sallar mu idan muna so ta kasance karɓaɓɓiya a wurin Allah mu dage mu nace mu shantake mu yi ta kamar da annabi Muhammad yake yi saboda hadisin sa ingantacce da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ni manzon Allah nake yi babu abin koyinka a duniya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai aiki irin yadda annabi Muhammad yake yi malamai sun kare muna aiki shekaru masu yawa har ma na wannan zamanin ga littafin sifatu salatin nabiyyi muhammad min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha lish-shaykh al-muhaddith al-faqih al-allamah al-albani rahimahullah ta'ala littafin sifar salatin nabi Muhammad. Muhammad Salih Hamdan Al-Uthaymin shima yayi nashi, shi ma sifatu salatin nabi Muhammad. Ash-Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz shima ma kaifiyatu salatin nabi haka ma akwai aljami'u li ahkamis salah shi ma na wani doktor Abdul Malik hafizahullahu ta'ala ɗaya daga cikin malaman da ke koyarwa a jami'atu Malik bin Sa'id wadda ke cikin Makkatul Mukarrama zadahallahu sharafan wa izza wannan ke ne yan uwa musulmi so mu kiyaye ƙwarin gaske so abin da ya ja wannan gabaki ɗaya shine ya kamata mu san da cewa muna fuskantar wani yanayi na ruwan sama sa'an nan Allah maɗaukakin sarki mai son bayan shi ne mai jinƙai ne ga bayan shi ba ka sanin Allah maɗaukakin sarki yana son ka sai kana bibiya alƙur'ani kana karatun abin da Allah yake nufi cikin shi za ka fahimci son da Allah yake bayi ya wuce duk yadda wani imagination na kake baka a cikin zuciya wallahi al'azim Allah na son mu gabaki daya abinda zai maka ishara kan wannan dukkanin mu gabaki daya bi idnillahi ta'ala za mu zama a cikin 'yan aljanna idan mai koyi da abin da Allah ke so da annabi Muhammad. Mun san hadisi ne ingantacci daga manzon Allah da yake cewa kullu ummati da yadkhuluna aljanna illa man aba. Faqila man ya aba ya Rasulullah ƙawal man da dakhala janna. wa man 'asani faqad aba. Dukkaninmu ga baki ɗaya za mu shiga aljanna in ji manzon Allah. Sai fa wanda ya ƙi. suke cewa ya manzon Allah wa zai ji aljanna ya ce baya son shigarta wadda Allah ke siffanta ta inna ahlal jannati yawma idin fi shughulin fakihuna suna cikin aminci wannan karin kashi alal araiki yanzuruna ga ina ta siffanta aljanna wannan kunnuwa ba sa gajiya game da sauraron ni'imomin da ke cikin aljanna domin duk wani labari za a baka a cikin duniya ya fi karfin da ke cikin aljanna na aljanna ya fi karfin shi yan aljanna kada yake da nan wasiqal ladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum za a ce mi kai amincin Allah ya tabbata gare ku shiga aljanna shikenan فقالوا الحمد لله الذي كذا وكذا وكذا yan aljanna kadai ke da wannan ya Allah ka sa muna cikin su so yan wa musulmi aljanna da dadin jigorin gaske sai da shiga take da wahala ala inna sil'atallahi ghaliya wannan fa sadakin da ake samu a samu aljanna tsada ke gare shi me ya sadakin da ake samu a samu kusanci zuwa ga Allah shi ne aljanna sai dai kana aiki na shiga aljanna cikin rayuwarka tsakani da Allah tusalli wa tukabbirullah wa tumajjiduhu wa tahmiduhu laylan nahara tu'dihi wa la tu'sihi kana bautar Allah kana bin umarnin Allah kana kin aikata duk abin da Allah baya so idan kai wannan babu ku shakka anta min ahlil janna kana cikin aljanna wannan yana cikin abin da sahabban annabi Muhammad suka tsere mana da shi domin su sun rayu ne ashu ma'an nabiyyi Muhammad sun rayu tare da manzon Allah annabi Muhammad haka dinga raba musu aljanna sagada ba sagada bane me yasa sun yi aiki na aljanna ne jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi dukiyoyinsu sun ba su taimaka ma addinin Allah kai kana amfani da wannan idan an kira hayya ila nusratu dinillahi ma za tu'di a taimaka ma addinin Allah me kake basuwa shido shaytan ne manta da shi ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha'i shido basuwa watsa mishi abin nan ga fuskar shi ka basuwa idan kai wannan zaka samu aljanna haka dinga tabasuwa basuwa abubakarin fil janna wa umar fil janna wa uthman fil janna wa ali fil janna wa zubair fil janna wa uthman wa waye waye fil janna dukkanin su gabaki daya me yasa sahabban annabi muhammad ne su kaɗai muke koyi da su mu samu tsida a cikin rayuwa abul atahiya yake cewa innal uqula anil jinani wa hawrihin lasahiya afala nubi'i mahallatan tafna bi ukhra baƙiya. Lallai hankula da tunanuka game da abin da Allah ya tanadi a cikin aljanna sun na kanta me yasa ba za mu sai ba za mu sai da gidan da ke karewa akan gidan da ke dawama ne na aljanna mu manta da duniya man arada al taraka wa hajara mashaghil ad duk wanda yake son lahira zai kyala al'amuran duniya ya Allah ka samu aljanna firdausi